Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadun waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu yi wani tsohon shiri kan gadon gida a unguwar mai tama da ke Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin za mu duba labarin Lawal Ahmadu Abbakar, ɗan marigayi Alhaji Audu Abbakar mai rukunin gidajen Imani Estate, da muka taɓa kawo muku a shekarar 2017. Lawal Abbakar dai wanda a lokacin ya tafi Amurka, amma bayan ya koma gida mahaifinsa ya rasu, ya yi ta bin diddigin gadonsa ciki da ya ce da akwai gida akan titin Madera a unguwar mai tamana na Abuja. A takaice dai lawan Audu Abubakar a duk tsawon shekarun bai ci nasarar samun gadansa na mai tama ba, duk da zuwa kotu, inda a yanzu Allah ya masa rasuwa a kefi bakin fada sarkin jihar Nasarawa, inda yake da zama. Ga dai abin da ya taɓa faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya a wancan lokacin. Assalamu alaikum, sunana Lawal Abubakar, yaron late Alhaji Abdu Abubakar. ina zama a kefi kofar fada nasarawa state gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan mai tama abuja to bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi amadu abubakar ya kawo abokinsa mai suna idris othman ya zauna a wannan gidan a abuja to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma na kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kefi tafiya na tafiya tafiya na tafiya idris ne na gidan amudu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan wani lokaci sai na samu ya na shi mishi ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shi kenan sai na cigaba da zama a nan kifi a gona ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi a din sai mun bayani akan cewa gashi fa suna rikici da idris akan wannan gidan nawa na ce to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu allah kuma ya taimake ni gidana ya dawo hannuna bayan da kotu ta yanke hukuncin miƙa wa lawan auda Abubakar gidansa na gado lamari ya rincaɓe domin shi wanda aka baiwa aron gidan da aka ambaci sunansa Idris Usman ya ƙara matakan tsaro don hana kowa yunkurin shiga. Har ta kai ga cewa ya sanar da lawan Audu cewa ya shigar da ƙara kotu kuma alkali ya mallaka masa gidan. Abokin gwagwarmayar marigayi wato Malam Muhammad Liman Lafiya, wanda shi ne kawo shirin ciki da gaskiya labarin rasuwar lawan, ya ce za su ci gaba da bin kadin marigayin don yana da 'ya'ya biyu, kuma duk muhimman takardun ƙara a kotu da sauransu suna hannunsa. Maliman me ya samu lawal ne Allah ya karbi rayuwarsa? Za mu karbi shi da yamma shine kafin gari ya waye sai muka ci na ji labarin mutuwansa ranar juma'a wato maraushi ranar alhamis. Eh dama baya baya jin daɗi ne? Lafiyarsa da lokacin muka rabu shi lafiyarsa kalau. Ma gari ya waye kafin wannan lokaci sai na ji maganar mutuwansa. A tam da muka ji maganar mutuwan na taso abin ya ɗaure min kai da yake mutuwa na Allah ne ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna na hanyar zuwa saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah ne mai yi ne mai komai amma muna roƙo arziki kafin a ba duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba to kuma muna buƙatar gudunmawar jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganin lawal ya zama na masu gado na lawal. Ya yi mana bayani maliman mun san an je kotu an yi ta ƙoƙarin yin shari'a sosai kan wannan maganan gida da yake nan layin Madera a wanda yake na unguwar mai tama wato layin nan da yake da wannan gida na defense house inda gwamnati ke ajiye waɗanda suka lashe zaben shugaban ƙasa kafin a rantsar da su kenan. Yi mana bayani ma liman shin yaya ake ci gabanin shi lawal ya rasu yana ci gaba da gwagwarmayar samun gidan har da wani fili da ya fito a wannan unguwar daga baya koya ake ciki Eh, muna ta na maganan fili da gida duk mun ta bi har kuma lauyan muka ɗauke shi asal liman ya zo ya tabbatar mana wannan gida namu ne amma mu amsa cewa mun san kes ɗin nan an shigar da shi a wannan guri a wannan kotu wannan fojiri kes ɗin na kai mun ce mu ba mu amince ba ba zai yiwu abin ba ka yi ba ka ce ka yarda da shi sai mun ce to tun ya zama mu ba mu da kuɗi ana bin na masu arziki to mu a ba mu kes namu don ba zai yiwu a ce kuma abin ba mu sani ba mu ce mun yi muna cikin wannan sai mun shiga maganan fili duka kuma mun ta bi har mu je don shi kan shi ya rufayi don mu san ina za mu yi mu zauna shi abu ya kitura an gagara sa mu gan shi mun zo kuma bi na wannan fili na 1.28 a wannan mai kama mun bi mun bi abin ya kai har wannan ana cin shi Adamu shine ainihin rabta na land to tun nan mu mun zo da kokenmu har kuma muka yi lokacin aiki na matsayi muka sa aka rubuta da aka tafi wato shi kusan liman kana magana ne kamar mutane duk sun sa abin da kake faɗa in ba hmm. kana fahimci abubuwan ba ba za a gane ba shi tsohon aji muhammad adamu dan jihar kuta nasarawa kenan eh dan jihar Nasarawa namu nan hmm. to har muka sa ciwo na shi ilin doma ya rubuta takarda muka tafi wurin shi da mu kuma shine darabtu na na land muka je muka same shi ya ce to takarda dai yanzu da an kokari an ya zama ba shi a Greenland ya tura mu zuwa wurin mataimakin shi minista mataimakin minista ya ce kuma mu sake neme lauya don a ba mu ainihin wannan takarda ɗin a mu kofin namu Da kuma kayan tunda muna bi ka haƙƙi ne wannan an san na gado ga shi rubuta takarda kowar kason shi kaga ya kamata a tabbatar da kowa an ba shi kayansa wato malamai yanzu akwai takardu na shaidu da suke hannunka kenan duka suna nan da takardun nan mun bima na wannan wuri na na wannan lokacin na aka trailer kowane da shashin shi kuma wurin gashi rabon gado da takardun da komai Limai mana bayanin shi dama ai lawal ɗan marigaya Alhaji Audu Abubakar ne wanda babansu ya rasu ya bar musu gadon wannan wajen ko babansu yadda kuka ba mu labari ya sayi wannan ma yankin ne tun yana daji kwarai da gaske. Eh, wannan wurin ya saya tun lokacin shagari yake daji shi ya saya wannan gurin. Kuma takarda ya fara tun daga kan shagari ne har kuma ya zo kansa. Wannan gurin ne ya kuma har wannan wannan gidajen da ake turawa na zaune ciki. din nasan kowanne a ciki an raba kowanne gado kowa da nashi gado kuma ina na kowanne a rubuce a gado a rubuce tun a shekarar 2017 lokacin da filin ciki da gaskiya ya fara duba wannan batu duk da ƙoƙarin samun jin ta bakin idris usman ya citira don ya mai da martani kan gidan da marigayi lawan audi ya ce na gadansa ne ya mallaki maimakon haka sai idris ya sa lauyansa ta hanyar ofishin jakadancin amurka ya rubuta sashen hausa korafin wai ba a yi masa adalci ba domin ba a ji ta bakinsa ba hakan ya sa shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi lauyan idris usman don neman mai gidan nasa ya ba da bayanin labari ta ɓangaren nasa daga baya lauyan ya tuntuɓi shirin da cewa I, I with my boss. Okay. Who was outside of the country. Okay. Ah, it's Yes, and he said, What we should do, sir, mm. is that your organization should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is, uh, I know, I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. I'm under. Adeyemo ya ce ya tuntuɓi mai gidansa wanda yanzu haka yake waje. kuma ya ce abin da ya kamata a yi shine murya amurka ta rubuta masu wasikar gayyata a hukumance kafin ya yi magana da wannan shirin har yanzu dai kofar shirin na abu ya take ga idris usman duk lokacin da ya shirya bayar da nasa bangaren labarin masu raro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya da ke birnin Abuja, daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.